Allah ya tsine musu ya nisanta su da garamarsa ai an ya nisantar da su da garama Allah da kubrem saboda kahircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai yan kaɗan daga cikin su kamar Abdullahi bin Salami da abokan tafiyarsa na'am يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من أن ندمس وجوها فنردها على أدبيرها أو نلعنهم كما لأنا أصحاب السبت وكان أمر الله مقصودا ya yi allazina utul kitaba ya ku waɗannan da an ba littafi na yahudu da kiristoci aminu da ma ku ba da gaskiya da abin nan da muka sassaukar min alqur'ani na alqur'ani akan bawa mu annabi muhammadu musaddiqan lima ma'akum wanda shi wannan abin da muka sauka wa annabi Muhammadu yana gaskanta abin da aka tare da ku min at-taurat na at-taura dan qabla an nadani sawjuhan tun gabanin mu shahe huskoki nan hu mu shahe ma fiha abin da a cikin ta min al-ayn wal anfi wal hajib na idan duna da hanci da gira wato wannan tudun gira wannan sama da ido duk mu shahe kuma kamar hotar da ba a huda ba fana rudda ha ala adbara mu mai da ita kamar nan bayan wuya wato ya zama nan gaba babu hanci babu ido babu goshi babu komi kamar yadda nan bayan wuya yake in ka diba sai ka rasa gane ina a gaba sai dai ka dibi kamatu da magama hannuwa domin za ka iya gane bayan mutum amma in dan ta ba za a gane ba dan babu gaba babu baya to Allah yake ku yi imani tun haka ba ta faru ba ji ja'alaha mu mai da huska kal an kafa'i kamar ƙeya wuya wato kamar bayan wuya lauhan waye da ya zama allo guda aunal anan koko mu tsine musu namsakahum iradatan mu shahe su mu mayar da su birai kama na ashabar sabti kamar da muka shahe wayanda an ka hana su yin sun kihi na asabar minhu daga cikin yahudu wa kana amrullahi makula shi kuma hukuncin Allah ya kasance abin aikatawa ولما نزلت صد آية تسبكا أسلم عبد الله بن سلام سي عبد الله بن سلام يا مسلمتا وقيل أنت كان وحيدا وأن يا زمك أتيواني نو بنجيزي بشر أما بشرك فلما أسلم بعضهم رفع yayin da aka samu wasu daga cikin su musulunta sai aka ɗauke wannan hukunci. wakila an ce ya kunu damsun wa maskun qabla yawmi qabla qiyamah an a'a wannan wato shahe huska da kuma mai da wasu dabbobi to yana nan zai faru nan gaba kamin tashin alkiyama Allah ya kiyaye ta mu ci gaba inna ala ya kabiru an yushraka bihi wa kabiru ma duna zalika liman sha. ومن يشرك بالله فقد يفتري اسما عظيما to كو isma mubina عظيما ko to wannan damsi yana yiwa ya zama kamar yadda yake yana yiwa kuma ya zama wani irin damsi don yanzu in ka duba ga rayuwar da ake yanzu akwai maski ga wasu mutane musamman daga cikin ahalin kitabi da kuma eh, hatta cikin musulmi domin wato ɗabi'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cikin ahadi an ce duk wani hali wanda al'ummomin da sun ka gabata sun ka yi to sai an samu cikin wannan al'umma an yi su to sannan annabi ya ce hadda ƙari ƙarin ko shine duk al'ummomin da suka gabata ba a taɓa samun mace ta kwana da mace ba sai cikin al'umma annabi Muhammad an samu yan lulu can baya an samu cikin wannan al'umma to amma a ce mace ta kwana da mace ƴan uwarta mace ta zo tana shawa mace ya kota kamar yadda ɗa namiji ka shawa mace ko mace take shawa ɗa namiji to ba taɓa samu cikin wata al'umma ba sai cikin al'umma mu eh. kuma abin ya zama ruwan dare in ka ce kasar larabawa akwai can gabacin abin asiya akwai nan cikin afirka akwai gashin nan ko ina ya zama ruwan dare hannan mai duguri akwai wanda na taɓa baku labarin wata wadda ta amri yan mata biyu nan makaranta lokacin hutu ya yi sai yara sun ka ta hutu to sai waɗannan 'yan mata sai ba a gansu ba to akwai 'yan makwabcin sai aka tambaye zai ta aika ya aure da wance da wance sun yi aure wa an ka aura ita wa ya yar mai kuɗi ce ubanta da hali saboda haka sai ta karɓi kuɗi sai ta je ta kama hotel nan cikin gari mai duguri ta kama hotel ta biya musu hotel nan za su yi hutu ita an mijin an ta ɗaura musu aure ta biya sadaki tana kwana da su kowace da dakin ta kamar yadda kai za ka aure 'yan mata biyu ka zo ka zauna da su kuma yanzu haka ƴaƴanku waɗanda ke makarantu na irin makarantun ga na kwana to ku bincika sau da yawa ana samun irin wannan musiba cikin makarantun 'yan mata ya mace ta kwana da musamman yan kudu ɗinnan nan su yan arewa suna cewa yan arna ɗin nan sun yi kowace wato arniya ta yi kowace iya kwana da mace to wannan musiba kun ga damsi shahewa ne masu dan mutum ya dawo kasa da dabba dan baka taba ganin akuya tana barbara akuya ba kamar yadda baka taba ganin bunsuru na barbara bunsuru ba sai dai akuya ta nemi bunsuru bunsuru ya nemi akuya to amma yanzu an zo lokacin da namiji ya gamsu da namiji mace ta gamsu da mace ba taba samun wannan rayuwa in ba irin wannan wannan eh, cikin wannan al'umma ba namiji ya gamsu da namiji yanzu akwai mutanen da suke wato mata ba su ba su sha'awa sai da kai tuni sun yi sallama da mata ba su bukatar mace akwai matan da suka su kuma namiji bai ba su sha'awa kamar yadda kai namiji kake sha'awar mace haka in sun ga wata mace da sun dangana da yadda sai sun san ina take don su kulle alaƙa kwana amai da ita irin eh, yanzu ma'aikatun hukuma na gwamnati da sauran hotel-hotel manya da sauran wuraren da ake taruwa duk irin wannan musulman tana nan kuma zai ka tara babu bambanci da arme da musulmi duk suna yi bala'i ya zo to Allah ya kiyaye mu Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu da hanyar da za mu bi mu daga waɗannan matsalolin to sannan sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da kira ga musulmi cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa a yi shirka da shi duk wanda ya haɗa wani da Allah kuma ya mutu bai tuba ba ɗan wuta ne wa yaghfiru ma na zalika amma Allah yana gafarta duk abin da bai kai matsayin shirka ba mina zunubi kowane irin zunubi ban banda shirka in mutum ya mutu bai tuba ba to Allah maɗaukakin sarki yana iya sa shi cikin malar gafara ta ya yahe masa amma banda shirka shirka irin wannan wadda ake ce ma shirka wadda za ta hitar da mutum daga cikin musulunci wadda za ta mai da mutum kafiri in mutum ya mutu yana yanta bai tuba ba to dan wuta ne kuma in ya shiga bai ta abada amma duk sauran zunubai wanda mutum zai yi to Allah na iya gafarta masa wa man yamut wa lam yatub an wuzrihi fa Allah jami'a amri eh an gane ko duk wanda ya mutu bai tuba daga zunubansa manya ba to ka ka jingina al'amarinsa zuwa ga Allah eh Allah yana gafarta dukkan zunubai amma ban da kahirci ban da kahirci Allah baya gafarta kahirci shi ma ka wannan zunubi Allah na gafarta shi liman ya sha'u don haka kaka ce to tun daga Allah na gafarta bari in yi kai, to liman ya sha'u ga wanda ya so ka san ya so ka ya gabata ma ko ba ko bai sani baka sani ba to ka tuba ai liman yasha'u al-maghfirata lahu yana gafara ga wanda ya so ya gafarta ma bi an yudkhilahu al-jannata ya shigar da shi aljanna bila azabin babu azaba wa man sha'a wanda ya so azabahu wanda kuma ya so ya kai shi wuta ya azabtar da shi min al-mu'minin cikin mu'minai bi zunubihi da zunubansa sun mai dukhilahu al-jannata sannan ya shigar da shi aljanna kila bayan ya dan shekara miliyan goma wuta a ai ba a dade ba miliyan goma ai ba daɗe ba kahiri da za a ce mai za ka shekara wuta miliyan ɗaya shekara miliyan ɗari sannan ka shiga sai ya yi dariya sannan ya fada kahiri wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad istara haqiqa ya kirkiri isman zunubi azima mai girma ai Kabira mai girma eh ta mu ci gaba alam tara alam fara ila alladina yuzaquna anfusahum بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا sannan Allah ya ce alam tara ba ka gani ilal lazina zuwa ga waɗannan zakuna na kusa wanda suke tsarkake kansu su ce ma kansu su ne mutanen kwarai su ba kansu wani suna irin na yan aljanna eh mutum ya ce shi shine wani ya dora maka ne sunan da Allah bai dora mishi ba ko ko sunan da bai kai wannan matsayin ba asalin tsarkake kai babu wanda ya fara shi a cikin rayuwa ta addini sai bai wuni eh su suka ce na hadu abdullahi wa ahibba'u mu ne ɗiyan Allah mu ne masoyan Allah Allah ya ce ƙarya hukai bal antum basharun man khalaq ku mutane ne cikin waɗanda ya halitta in ya so ya muku azaba in ya so ya gafarta muku eh an gane ko to babu wanda ka tsarkake kai ne sai wanda ya sa rigar yahudawa duba ka koma abin nan muqaddima ta mukhtasar na Sheikh Khalil يقول firu الفقير المنكسر خاطره لقلة الأمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي malami ne soja ne na musulunci a kamcin soja yake rubuta littafi yace yaqulu al-abdu al-faqir bawa matalauci almudarru mai tsananin bukata li rahmatir rabbi zuwa ga rahmar Almun almunkasiru khatiru mai karyayyen tunaninsa zuciyarsa ta kare saboda me yace liqillatil amali wa taqwa saboda karancin aiki da karancin tsoron Allah ji khalilu dan ishaq wanda ya muktasar yace shi bai aikin komi ba kuma bai zo tsoron Allah wane ne sunan shi bai ce maka ne shehu ba yace halilu ɗan ishaqa almaliki wanda yake bin mazhaban malikiya to gaji amma kai ta ko ci tumunan musallacin mu na ahlus sunna eh munan mu ahlul ra'i ahlul zikri ka taba ganin ahlul zikiri yana zuwa kotun kotun da tahihi ta al'ada akan alqur'ani kotun da tahihi ta al'ada akan alqur'ani anan koji an kai shari'a mace ce musulma mijinta musulmi sai ya sake ta ta kai sati biyu ta ɗaura aure kuma ta aure musulmi musulmin nan wanda ya sake ta ya yi ƙara kotun alƙali musulmi ban yarda ba mata ta ta yi aure da sati biyu bayan na sake ta ba ta yi idda ba sai alƙali ya binciko daga dama zuwa daga hagu zuwa dama to wannan aure na ku. a al'adar ibura, su ibracen da al'adar su ba su idda in an an mace aka sake ta yau tana iya aure gobe bisa ga al'adar ibura. kuma wannan aure an daura shi bisa kan ka'ida a ko balla an yanke hukunci guda a sallame na al'ada ta kada qur'ani ko bata kada shi ba ibran nan wata musulunta musulma ce uwayenta musulmai ne kila shekara ɗari tara da sun wuce nan gidansu ana sallah amma haka aka yi a nan kogi kogi ina ne gini ce ko ne ko ko kamaru ko jaji to to ya kace kai ahli sunna ka oh ahli zikiri wa ahli zikiri kai dai Allah ya sa mu cikin ahli sunna Allah ya sa mu cikin ahli Allah ya sa mu cikin ahli zikiri muna fata amma tukuna qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna eh ta kwana dai muna da neman ahlus sunna ko ko muna neman albarka ahlus sunna amma magana ahlus sunna ba ta taso ba tukuna don ba gene ne ahlus sunna ba inda gene ne da basuru ya riga ka zama ahlus sunna Allah ya kiyaye Allah ya shirye da mu Allah ya shirya da mu to Allah ya ce ba ɗabi'a ce ta mutumin kirki ba ya komo yana yabon kansa qalu su yahuda sun ce na nahnu abna'ullahi mu ne biyan Allah wa ahibba mu ne masoyan Allah Allah ya ce laysal amru al'amari bai zamo bi an anfusahum al'amari bai zamo wajen tsarkake kansu da kansu ba bal a'a ku yi dai aiki balillahi yuzaki man yasha ku bar ma Allah al'amari Allah shi ka tsarkake wanda ya so idan ahalu sunna kake ka bari sai an yi tashin kiyama an gama hisabi to za a kira ka ahalu sunna an yi kama takarda a ce kai aljanna bari sai an je can ka bari sai an je can ko da waɗancan da ake ce ma ahalu sunna shi imamu abul hasan al-ash'ari bai taɓa jin kalmar ahalu sunna a kunnensa ba har ya mutu sai bayan ya mutu da shekara ɗari uku ne da aka diba rubuce-rubuce da ayyuka na mutane aka ce kai malamin nan ya kamata ya zama cikin ahli sunna don haka za ka samu ba shafi'i na ce maka ne sunni ba maliki na ce maka ne sunni ba hannabi na ce maka ne sunni ba hambali na ce maka ne sunni saboda ni kowa yana kokarin ya nuna aqida ta irin ta malam abul hasan al-ash'ari ce shi yasa wannan suna sai ya yaɗu cikin wayannan mazhabobi guda hudu suna ce maka su sunni sunni sunni saboda suna ganin ideology din sa aqida sai ita ta dace da dukkan mai kalmar shahada ya dauka ya aiki da ita to na aka samu wannan ahlus sunna bayan ba shi kamar shehu dan hodiyo bai taba taimaka ne mujaddadi ba bai taba jan an kira shi mujaddadi ba sai bayan ya mutu sannan aka dora kira ne mujaddadi da ya ji da an yi rigima ba ya karama ba don bai yarda amma ka ga ana wa mallami kirayi kamar karen warauta yana doro cikin taro mallan shaɗauri Wani ya buga ya bakka wani ya buga ya bakka wani ya buga ya bakka zai ka ce karen warauta. Allah ya kiyaye mu wannan babu Allah shi ke tsarkake wanda ya so wala yulamuna ko ba za a zalunci kowa ba Allah ya ce ba za a zalunce su da ayyukan su ba da fatila ko da da gwargwadon dan silale nan da ke cikin kwallon da bino in ka zare kwallon da bino akwai wannan farin silale daga hanci ne zuwa sa to ko da gwargwadon sa Allah bai zalunta mutum shine kadar ishiratin nawati shine gwargwadon dan bawon da bino انظر وانظر كيف يفترون على الله الكاذب وكفي به إثما مبينا akwai wata hikaya wadda ake lissafawa ga sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar kowane musulmi wanda ya karanci musulunci ya san Umar annabi ya ce dan aljanna ne ko ba haka ba sayyidina Umar dan aljanna ne ko ba dan aljanna ba yana cikin mutane nawa waɗanda Allah ya annabi ya ce aljanna goma ko ba Umar bane to shine yake cewa wa yace wallahi na tabbata annabi magana da ya gaskiya ce wallahi na tabbata na yi imani abin da annabi ya gaya min gaskiya ce amma da na samu kafata ta dama tana cikin aljanna saura ta hagu hankali na ba zai ganta ba sai na gane tsumbul a ciki. Ku ji wannan kai da matsayin kama a duniya baka sani ba dan baka zama wanda ya baka garanti ba annabi ya ba abubakar umar garanti na shiga aljanna kai ko ko malamin angoku bai yarda da kai ba malamin unguwarka tara angoku ma ba su taba yarda da kai ba har yanzu baka yi daga layin yan iska ba angoku daga tallan lemu kawai sai ka zama dan ahlus sunna eh? da saboda haka irin wa'annan abubuwa suna da haɗari gaske ko mutum ya yi tsaye dubulmula ya wayar da haka ana ta faɗi shi yana jin daɗi amma in baka ce mai ahlus sunna ba zai koke rigima don dai sunna ta zama kamar bargo wanda ake sayawa kasuwa kowa zai sai ya dudduba to wallahi ku tambayi abin da ake ce sunna rayuwar manzon Allah ta ita ce sunna don abin da ake nufi sunna rayuwar da manzon Allah ya yi da shi da sabansa shi ake ce sunna shin haka ake to ya kamata a yi tunani su kuma suna nan su ko abinda sun ka daura gaba su ko sun daura gaba da shi wato duk wanda ya rayu irin rayuwar manzo Allah ke kuma kiyaya su da shi shedan wannan wannan mugun bawa ubangiji Allah kai mana tsari shedan eh shedan wadanga ba su kai kan sun ce su ne wadanga su kuma sun yi zai ce to na duk wanda ya ce haka nan su ba nasu bane sun yi sallama da shi to sai ina to saboda haka duk a dawo a komo a binciki menene sunna ko mu yi kokari mu ta mu da ita Allah shi gane ai zai ganar da mu an ta mu ci gaba unzur Allah ya ce ka duba kai fa yaftaruna ala Allah al ya suke kirkira ƙarya suna jingina ma Allah da zalika da wannan tsarkake kai wa kafa bihi isman wannan ya isa ya zama zunubi da wannan magana mubina ko bayyananna ai bayyana wani zala aya mai zuwa ta sauka bi ka abin ashraf ga wani ba yahude da ake ce maka abu dan ashraf wala wuhi da makamantansa min ulama il yahudi na malaman yahudawa lamma mu makkata sadda sun ka zo makka wa shahadu sun ka halarci katala badarin za ga waɗanda aka kashe a badar wa harradul na suka zuga kafiran makka alal akhadh bi tarihin akan su dauko fansa ga manzon Allah da ya kashe musu yan uwa a badar wa muharabatin nabi kuma su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce alam tara alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil وقابل ويقول للذين كفروا هؤلاء هدي من الذين آمنوا سبيلا to wannan riga ce ta yahudawa kuma ta lullubu ga bayan dukkan wani mugun mallaki yahudawa bauta ma gunki ne a addininsu bautan gunki kahirci ne ga addinin yahudawa a aƙida yahudawa duk wanda ya wa gunki sujada kafiri ne ba musulmi bane wato ba na kwarai bane a aƙida yahudawa amma yahudawa saboda kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune tare da annabi sun tabbata annabi Allah ne sun tabbata manzon Allah ne to bayan an yakin badar sai suka cike jiki daga madina sun ka taho makka mutanen makka jahilai ne ba su da addini ba su da littahi amma yahudawa malamai ne suna da littahi na Allah sai kahiran makka suka tambaye su shin mu mu muke kan hanya ko ko muhammadu sai yahudawa suka ce ku faɗa mana abin da yake yi da me yake yi lare ya zo ya raba mata da miji ya raba da da uba ya yi kaza ya yi kaza ya ce mu ba addini addinin iyayenmu mu ba kaza mu ba kaza sai yahudawa suka ce to kowane kuke suka ce mu ne masu tsaron harami mu ne masu ciyar da alhazai mu ne muke rike da addinin iyaye da kakanni sai su yahuda suka ce ku nuna mana abin da kuke bauta ba sai suka kai su da gumaka ce wayannan su ne kuke bauta ba eh ina babban gunkin sai an ka nuna musu sai suka ce suka yi magunkin gunkin su jada don ɗaya su dulmu yadda waɗannan kafiran na makka wanda sun san wayan jada ga gunki kahinci ne amma suka ce suka yi don su ɓatar da waɗannan mutane da yahudi to wannan shi abin da yahudawa suka yi shi ne akwai wani malami a masar wato gwamnati ta zo da wani abu wanda ya saba ma addinin musulunci to sai aka gayyaci malamai su yi bayani a talabijin to sai aka yi kuskure shi wannan malami ba a gaya mai abin da ake so a yi bayani ba to sai da aka zo kamar kyamarar na aka aji sai malami ya tayi sai ce shi wai abinda ni ban gane ba shi ana so mu halatta ne ko ko mu haramta a kyamara <laughs> wai halattawa ake so mu yi ko haramtawa gwamnati ta ja wani abu ne mara kyau za a cinza za mu musulmin masa ba kuma yi mai bayani da gida ba an ba shi yan kuɗin da zai ce wani amma ba mai bayani ba sai da to gaban kyamara sai ce shin wai sun aka yi mu halatta ko ko mu haramta ta babu malanta abin da suke so kawai goyon bayan gwamnati menene za a ke ni gwamnati ka so shin tana so mu halatta wannan abin ko mu haramta su kuma masu abin nan irin samari ne masu kishin addinin musulunci sai suka sai suka bashi yadda yake sai suka zo suka sa sai ga malam ya yi tari to wai ana so mu halatta ne ko mu haramta an kan nuna maka za a ba dai ga mugun malami ke maimakon in an zo da abin da ya saba ma addini a faɗa ma jama'a abin nan ya saba ma addini gwamnati ta bai domin shiri da Allah ya shiri da shugaban kasa ka shirya da Allah ya ka shirya da shugaban kasa ko da ko an baki duniya na shugabanci don Allah ya haifi. shi don za a waye da yi shugaban kasa ya mutu Allah ko baya mutuwa ba inna Allah hayyul la yamutu ana ana wa shugaban kasa juyin mulki amma ba a wa Allah juyin mulki saboda aka shiryawa da Allah ya shiryawa da kowa to sai shi ya sa Allah ya bayanin wannan bayanin ya ya lulluɓa ga Yahuda amma duk wanda ya ɗauki wannan barko ya sa maka faɗa to shi ma ya kai tare da su Allah ya ce alam tara ilal ladina yaqutu nasiban shin ba ganin waɗannan da anka ba su babban rabo min alkitabi na sanin littahi yu'minuna bil jibti tare da haka suna imani da jibtu jibtu asalin sa gunki wa dagut da kuma dagutu sana mani li quraish wayannan gumaka ne guda biyu na quraishawa wa yaquluna lil ladzina kafaru kuma suna gaya ma waɗanda sun ka kafirta Abu Sufyana da abin nan abukan tahiyarsa hina qalu lahu sadda sun ka ce anahu ahada sabilan shin mu ne muka hi zama da shiryayya hanya wa nahnu wulatul bayt mu ne majibantan daki nutsil haja muna shayar da alhazai wa naqarin daifa muna ba da gara ga baki wa namukul ani muna fansu kamanni wa nabalu muna aikata kaza muna aikata kaza shin mu muka zama daidai an muhammad ko ko muhammad wa kar khalafa dina abaihi gashi ya zo ya saba mai addinin iyayensa wa kada rahima ya yanke zumunta wa farak alharam kuma ya ba harami ko koma wani gari wato zuna nuna kamar madina ana kiranta lokacin bariki yasriba sun ka ya tashi daga nan garin iyaye da kakanni ya koma garin bariki to kahiran maka suka tambayi yahudawa shin wahi sai kahiran yahudawa suka ce haula kun ga wa'annan an tunku kahiran maka masu bota ma gunki a hadanin na amanu sabila kun yi zama kan shirye hanya daga waɗancan da suka yi imani don ɗaya su batar da su sun ka zuga su kuma sun ka ce ku shirya a je a yi yaƙi za mu taimaka muku da dukkan abin da muka iyawa so ha koma ba yahude kenan ta mu ci gaba أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم الله وإن سوني ya الله يتقيني Allah الله يلعن su. wa man yal'anhu Allah duk wanda Allah ya la'anta falan tajida lahu nasira ba za ka samu wani mai taimakon sa ba ai mani an mai kare shi mai azabi daga azaba Allah babu shi ba mai kare shi Allah ya tsine mai hudawa mu kara Allah ka tsine mai hudawa da mu ci gaba am lahum nasibun min al-mulk fa idan la yutuna nakira Allah ya ce am ma'ana bal a'a alahum nasibun min al-mulk shin suna da wani rabo ne na mulki ai laysa lahum shay'un minhu ba su da komai na mulki walau kana da ya kasance suna da wani abu na mulki fa idan la yutuna nasa na kira kenan da ba za su ba mutane ko da gwargwadon fatar da dino ba ai shay'an ko da dan abu tafihan wanda yake kankana kadaran nukura gwargwadon wato hanci an dan dan malfan nan takan da dino fi zahirin da wace wanda suke kan kwallon da dino lifar da saboda yawan bukulin ruwa su yahudawa da Allah ya ba su mulkin al'amura ya zan su sai sun so mutum ya samu to ko da gwargwadon fatan nan da take lulluɓe da kwallon da dino ba za su baka ba am أم يحسدون الناس على ما وآتيناكم ملكا عظيما الله يتي wato an bi ma'ana bal'a'a a ya hasuduna nasa suna hasada mutane ne kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alama atahum Allah akan abin da Allah ya basu zalli na falalarsa minan wata na annabci wa kasarcin nisa da yawan mata ya tamannauna suna gurin da gushewa wannan abin anhu daga annabi waya Kuluna suna cewa لو كان نبيا لكان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته لا الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته a ci gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma a tafsirin jalalai a suratu ali imran a suratu nisa'i a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadana a wannan babban masallaci na garin fadiskun yobe state musan wannan sura dai tana magana ne akan kare haƙƙi na masu rauni bayan tabbatar da aƙida. to jiya mun taso ma wurin tsayawa sai kuma wuta ta ɗauke kamin mu yi da fassara aya wadda ta tashi cewa an yi dunan nasa alama a tawa mulla min fadda har zuwa ƙarshe yau da ka yau za mu tashi nan kamin mu isa wurin da ya kamata a ce mun kwana jiya wanda wuta ta ɗauke dole muka yi addu'a muka tashi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يأخذون الناس على ما آتيهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما Allah madaukin sarki ya ce an bi ma'ana bal a ya tunan nasa yan suna hasada mutane shine annabi sallallahu alaihi wasallam alama atahum Allah akan abin da Allah ya ba su min fallihi na balallarsa min nubuwati wa kasaratin nisa na annabci da kuma mata masu yawa ai ya tamannauna suna guyin zawalahu gushewa wannan ni'imar da Allah ya bayar an daga annabi wa suna cewa law na nabiyan da annabi ne shi lashtagala da ya shagaltu da za ya ta batun mata Allah ya ce to ba annabi ne farkon auren mata da yawa ba daga cikin annabawa Ba bakar ataina ala ibrahim haƙiƙa mun ba ala ibrahim shi jaddu kaka annabi sallallahu alaihi wasallam ka musa wa dawud wa sulaiman kamar Musa da annabi Dawud da annabi Sulaiman mun ba su alkitaba wal hikima mun ba su littafi mun ba su hikima shine annabta wa atainahum mulka azima kuma mun ba su mulki mai girma fa kana li wa tisquna mar'a annabi Dawud yana da mace ɗari ba ɗaya wali Sulaiman alf annabi Sulaiman yana da mace dubu ma bai da hurratin wasariya tsakanin da ya ta aure da kuma kwarkwara dubu a gare to don annabi ya aure tara abu mamaki ne ba abu mamaki ba ne ba hu ba minhum ma na mana bihi wa hu ma sadda hannu wa kabe bi jahannama sayyira فمنهم daga cikin su ahlul kitabi man amana bihi akwai wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man an daga ciki kuma akwai ya bijire ma annabi sallallahu alaihi bai ba da gaskiya ba wa kafa bi jahannama sa'ira to konuwa ta isa ga jahannama duk wanda an ka tura shi jahannama to uku ai liman la ga wanda bai imani da annabi muhammadu ba azaba sa'ira ta ishe shi إلا الذين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ta innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka kafirta bi ayatina da ayoyin mu wanda muka sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sawa da sannu za mu shigar da su naran wuta ya tare kuna fiya wadda za su kurmushe kurmumus wato su kore cikin ta kuma kunar da babu mutuwa sai dai a ciwaya ba a mutuwa don dama daga nan duniya ne ya mutu ya ciwo ya sai ya mutu ya lahira to da lahira ko ni kone wanda an kai to ba a gudu dan ba wurin zuwa don ba a mutuwa da lahira a yau duniya daga nan duniya aka mutu a lahira amma wanda ya wanda ya lahira sai dai ya zauna ciki la ya mutu fiya wala ya bai mutuwa balle ya huta ba zai rayu rayuwa mai daɗi ba balle ya ji daɗi babu daɗi kullama na ji jajjuludun duk sanda fatunsu sun kanu ne ba ta wuta wuta ta kone fatan baddalna dan gaira sai mu musanya musu wasu watu wato wannan fata ita ce za a tofar da ita ta sake komawa ita take da an tu'ada ila haliha ta koma zuwa ga halinta al'awwal na farko gairin mawadar da ta ba wadda ta kone ba li yazuqul azaba Allah yana yi musu haka don su ɗanɗani azaba ai li qasu shiddata don su gogayya da tsananin azaba inna Allah kana azizan Allah ya zama mabuwayi la yujizu shay'un babu abin da ka buwaya Allah hakiman Gwanyi ne halbe cikin halittar da ubangiji, Allah ya aje ko miki inda ya dace, wallafina. Wallafina a hanko abin sa'ad ya haɗe, sannan da ke da wajen na ajiyan ta jarimin daji halarci. Ƙalilina biya bada to bayan Allah ya gama bayanin waɗanda sun ga kafirta sai kuma ya biyo bayan su da ambaton masu imani ala sunnatul qur'ani bisa ga da sunnar qur'ani take ta ya ambaci wuta ambaci aljanna ya ambaci kafirai ambaci mu'minai wallazina amanu Allah ya ce waɗanda sun kai imani wa amilus salihati sun kai aiki na kwarai sanudkhuluhum jannatin za mu shigar da su aljanna ta jarimin ta ta al'anhar wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin benayenta khalidi na fiha abadan suna madawwaman zama cikin ta har abada lawan biya azwajin suna da mataye a cikin aljanna din nan mudahara alkakakku min alhaidi daga haida wa kulli kazara duk wata kazanta ba su mura ba su haida ba su jego babu shara ba sai an yi wanki ba ba su kitso saboda duk wannan kayan datti ne na duniya to lahira babu datti aljanna babu datti e babu wani abu aljanna wanda za a ce a wanke ko a share duk wannan babu komi tsarki na don macen aljanna ba ta zuwa bayi ba ta zuwa fitsari ba ta duk wani abu na kazanta babu e ba a ce in ta yi wata ba ta yi kitso ba kan ta yi dora wa'i babu wani. duk babu komi cikin aljanna tsafta ce eh sannan bayan haka Allah ya ce wa nudkhiluhum za mu shigar da su zillan inuwa dalila wadda take mai inuwantar da su ai da'iman latan sabon shamsun wato inuwa ce wadda rana ba ta sa shi warawara ko ta mai cissawai wa huwa zillul jannati shine inuwa aljanna wanda duk ya shiga ciki to shikenan ya samu ya isa barka to bayan mun gama bayanin waɗannan sai aka dawo kuma akan rikon amana da cika alkawari wato daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora ma mumini su ne rashin ƙarya da rashin saba alkawari wato rashin cin amana da rashin saba alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa wato la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahada lahu wato babu imani ga mutumin da bai da amana sannan mara alkawali shi kuma ba shi da addini shi ko addini ba shi da saboda haka daga cikin abin da ya lalace tsakanin al'ummar musulmi babu kamar waɗannan abubuwa guda biyu rashin amana da rashin alkawali mutum zai ce maka ka jira ne kai ta jira ne haka gaji shi wai ya manta sai kun haɗu ya ce ya yi maka abin nan da bature ka ca sore eh wai sore ya zama sore ya saba alkawari wai sai ce maka sore i forget eh wai a'a wai shi ya manta hmm. to saboda haka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin mumini na zama marowace annabi ya ce eh mumini na iya zama matsorace eh mumini na zama mai hushi eh mumini na iya zama kazami eh mumini na karya? a mumini na cin amana a annabi ya ce dukkan ɗabi'u Allah na halitta mumini a kansu banda cin amana banda ƙarya banda cin amana banda karya mutum zai ce ma rana kaza ka zo ka amshi abu kaza ya kwantar da kai ka kasa tahiya wurin kowa ka tambayi wannan abin sai ranar bukata sai ranar bukata bai jin kunya ka zo ka same shi da rana ya zo ya ce maka wallahi wani abin nan bai samu ba duk ya gama da kai kila yana yiwuwa suna za a yi maran nan ya ce ka tai kamar yaushe za a yi suna sai ya tambaye ka yaushe za a yi suna ce a rana asabar ka ce to zai ce ma to da sai ka taho kai kana kwantawa cewa komi da komi in ka zo inda shi an gama sai ka taho mutane na can kowa gida suna jiran ka za a tai da rago da rago da wane ne da shike nan sai ce maka wallahi abin nan bai samu ba ai hada ma da rantsuwa don ka yarda doya wace ma al'amari ya hana ma ka tambayi wani shi kuma ya ki baka kuma da gangan zai maka wannan don ya walakanta ka don dai ka walakanta don shi Allah ya bashi kai bai baka ba to irin wannan ba dabi'a kwarai bace addinin musulunci duk mai haka yana da wahala ya ga manzon Allah ranar lahira ko ko ka zo mutum ya zo ya san maganar da zai gaya ma ya san ƙarya ce amma ya rinci ido ya yi maka ƙarya bai tsoron ka ba wani abu sai ya yi maka ƙarya ya san ƙarya ce yake gaya ma ya gaya ma maganar ƙarya to ƙarya da, irin waɗannan abubuwa duk suna da sauƙi amma ban daga shugabanni don duk wanda ya hau kujerar mulki to ya ƙarhi ya ƙarya to ya ke tsoro don ƙarya alamomi ne na tsoro to ya ke tsoro ka zama shugaban ƙasa wa kake tsoro a cikin ƙasar ka zama gwamnan jiha cikin jiha wa kake tsoro ka zama ciyaman na ƙaramar hukuma wa kake tsoro a lokal gamman din balle haka ya ƙarya dama ƙarya ɗabi'a ce ta matsoraci to ka wuce wurin tsoro ya kamata kowa da kowa alaƙarka da shi gaskiya in abu akwai shi kace akwai shi in babu kace babu in abu za ka yi kace za ka yi in ba za ka yi ba kace ba zai yi abu kaza ba saboda babu hali Kowa mutane bayani mai zagin kai zage ka don ka faɗa mai gaskiya ba za ka samu laifi ka da Allah ba Da haka Allah madaukin sarki ya ba da umarni da wannan aya da za mu karanta asalin wannan aya akwai wasu mutane waɗanda ake ce ma banu shebatun da usman su an riƙe da abin nan na ka'aba makullai na ka'aba to lokacin da an ka ci makka sai daga cikin mutanen gidan annabi sallallahu alaihi sallam sai wani ya riƙe wannan ka'aba abin nan wannan abin nan me yake suna makullai na ka'aba shikenan yana ganin tun da yanzu makka ta dawo hannun manzon Allah shi ko yana daga cikin na kusa da manzon Allah to shi yanzu ya samu wani matsayi wanda zai riƙe. sai Allah ya saukar da wannan aya wanda za mu karanta yanzu cewa Allah ya umarce ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita saboda wannan makulli Allah ya tabbatar da shi hannu waɗanda an rike da shi tun zamanin jahiliya to har yanzu tana na a hannunsu Allah madaukin sarki ya ga manzo Allah a maida makullan na hannu waɗanda aka karbi su hannunsu an ka miƙa musu wanda su ne ake kira banu shebatun da Usman Alhajabi har yanzu su an rike da makullan Ka'aba har yanzu maganar da muke yanzu zuriya wannan gidan su alifi to mu ci gaba inna allaha ya'murukum wa an lamanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bihi إن الله كان سميعا بصيرا Allah ya ce inna Allah ya murku Allah yana umarnin ku an tu'addul amanati ku bayar da amanoni ai ma atumina alaihi abinda an ka amintar da ku akan saminar hukuki na haƙoƙi ila ha zuwa ga masu ita nazala aya ta sauka lama akhadha ali yayin da ali ya karɓi, radiyallahu anhu ya karbi mutahal ka'abati mabuɗin ka'aba min usman na daga usman dan dalha alhajabi wanda yake mai tsaron wato kofar ka'aba sa'adu na wanda yake shine mai tsaron kofar ka'aba ali ya kwace su kasaran da karhi lamma qadima nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam makkata amal fatahi yayin da annabi ya zo makka shekarar cin makka wa mana'ahu ya hana shi da wancan usman ibn talha wa qala yace Eh, wato shi abin nan eh, oh, shi usman ya ce lau alimtu annahu rasulullah da na san shi manzon Allah ne lam amna'u da ban hana ka makulli ba ba amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi umurci aliyu bi raddihi da mayar da makullin nan ilai zuwa gare shi wa qala yace haka ga yana hannunka khalidatun talida wato tana madawwamiya akan ka kuma har abada fa ajiba min zalika sai shi wanga da an ka kwace ma makullan ka'aba kuma an ka mai da mai kuma an ka ce an sa su hannunka har abada sai yayi mamaki bakara lahu ali al-aya sai abin da sai Ali ya karanta mai wannan aya wadda ta sauka ga annabi ta azlama sai ya musulunta wa dawo inda yi da akhihi lokacin da zai mutu sai ya ɗauki wannan makulli ya baya da shi da yi ga dan uwansa Shaiba, tun da Usman fa baqiya fi waladihi ya zauna na a hannun diyansa ila al'ana kenan wal ayatu wannan aya wa in warada ko da yake ta zo ala sababin khasin akan wani sababi na musamman ba wa umumuha mu'tabarun gane wata ga kowace irin amana abin lura ne bi qarinatul jami'i da an ka ce tu ba a ce amanata ba don wata amana guda ce to ce wanda an kai amanuni to ya hada da kowace irin amana duk duniyar nan an gane ko wai za a kamtun bayanan nasi haka kuma Allah yana umarnin ku idan kuka yi hukunci a tsakanin mutane ya muruku an ta hukumu bil adal Allah yana umarnin ku da ku yi hukunci da adalci inna Allah lalle Allah ni'ima ma ya izukum bihi ma dalla abinda Allah kai muku wa'azi da shi ai ni'ima shay amma da la'abu ya izukum bihi da Allah kai muku wa'azi da shi shine ajiyatul amana bayar da amana wal hukmi bil adal da yin hukunci da adalci tsakanin mutane inna Allah kana sami'an Allah ya zama mai ji lima yuqalu ga abinda ake faɗa basira mai gani bima yuqalu da abinda ake aikatawa saboda haka ya zama wajibi ga musulmi inda duk an ka aje shi a lokal gamman ko sitar gamman ko wani irin department ko a makaranta firamare ko sakandare ko university duk inda kake a musulmi to ka rike waɗannan abubuwa guda biyu na farko amana da an ka danka ma to ka danka ta inda an ka ce wata rana sayyidina umar radiyallahu anhu yana khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka zo ana meeting sai aka ɗebo mai daga suto na gwamnati an ka zo an ka kunna mai ana, ana mitin da aka gama mitin da daddare sai aka ci gaba da labarai irin na tsakanin ni da kai da wancan sai ya sa hannu ya buge hitila sai aka koma cikin duhu sahabai suka yi tambaya ya amiral na ministoci yan majalisa ya aka yi ka kashe hitila ya ce wannan mai na talakawa ne mun ɗebo shi daga ofishin talakawa don mu yi mitin mu tattauna a kan matsalar da ta shahi talakawa to yanzu mun gama mitin na talakawa saboda haka wanda ka son haske mun shiga cikin labarai na kanmu wanda ka son haske ya kawo kuɗi a sau mai bai kamata mu ci gaba da mitin ɗin kanmu ba da dukiyar talakawa wadda take hannu mu in ji na, umar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر haka ake sallar jana'iza saura turbuda Allah ya kiyaye mu da mu ci gaba يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن وذكر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا bayan haka Allah ya ce ya yi wa amanu ya ku waɗanda kun ka imani a laha ku bi Allah wa a rasula ku bi manzo manzon nan wanda kun ka sani manzon Allah wa ulil amri minkum sannan da ma'abuta shugabanci na musulunci a cikinku Idan amarukum idan su sarakuna ko shugabanni sun umurce ku bi da'atin lahi da yawa Allah da'a wa rasulihi da manzon Allah to ku musu da'a Bayin janaza'atun idan kun kai jayayya kun kai sabani fi shay'in cikin kowane irin abu min al-ashiya'i na abubuwa جاء به بالنكرة لأن النكرة تفيد الأمومة في قاعدة نحوية wato ya zo da shi da nakira ya ce fi in don nakira tana nuna kowane irin abu tana fa'idantar da umumi da ƙa'idar na hau to ko menene kuka yi sabani sawa'an kana min amri salati aw min amri ibadati aw min amri mu'amalati aw min aw min al-hukuma aw min al-hukumat al-madaniyya aw al-ahkam al-madaniyya aw al-askariyya to farudduhu ila Allah kuma yadda al'amarin nan zuwa ga Allah ai ila kitabihi shine kuma yadda shi zuwa ga littafin Allah al-Qur'ani war rasul ko kuma ku mayar da abin idan ba a samu hukunci da qur'ani ba to a mayar wa manzon Allah muddata hayati matukan annabi na da rai wa ba'da in ko bayan annabi ya bar duniya ila sunnati a koma zuwa ga sunnan manzon Allah ai akshibu ku binciko alaihi akan wannan al'amari minhuma daga cikin qur'ani da hadisin annabi amma da sharadi in kun kuntum nuna billahi in dai kun zan kun yi imani da Allah wal yawmil da ranar lahira zalikar raddu ilaihima wannan mayar da al'amari zuwa ga ƙur'ani da hadisi khairun shi a alheri da kun gare ku min tanazu'i daga a kama rikici a ta jayayya wal qawli bil ko ku a dora kawo ra'ayoyi wanga yace ga ganina, na wancan yace ni ma ga gani na wa asanu tawila kuma shine mahi kyawun makoma ai ma'alam wani zala aya ta sauka lamakta sama yahudi wa munafiq yayin da wani ba da wani munafiki suka yi jayayya wada a sai munafiki ya yi kira ila ka'abin al-ashraf yace a kai ƙara wurin ba yahude ka'abu dan ashraf la kuma bainahuma dai ya hukunci tsakaninsu su inji musulmi munafiki wada al-yahudi ila shi ko ba yahude yace ban yarda ba duk da yake ba yahude ne dan uwa ta daman wadinan a addinance da jini wato da kabilance duk da haka ban yadda da shi ba zalunta ta zai mu ta wurin manzon Allah haka yahu sai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam faqada lil yahudi bil haqq sai annabi yayi wa ba hukunci ya bashi gaskiya akan wannan munafiki falam yarda al munafiq sai munafiki yace bai yarda ba ya ta ya umar daga ƙarshe sai suka ta wurin umar bin khattabi daga kare lahul yahudi zalika sai bai yahudi yace da wurin manzon Allah muke mun yi annabi ya hukunci ya ce bai yarda ba fa qala lil munafiqi sai umar yace ma munafiki kai aka zalika haka an kai da wurin annabi kuke baka da hukunci ne ba fa qala na'am yace eh yace to ku dan jira ne in hito umar ya shiga gida ya hito da takobi fa qatalahu ya kashe munafiki annabi ya ma hukunci ka ce wa ka yadda to ina zaka sai wurin Allah ke saboda haka kun ji yadda wannan kadiya ta ƙare to anan wannan aya ta karantar da abubuwa da dama na farko ya ayyuhal na amanu kiran mai nauyi ne don haka an ka kira muminai don ba mai iya ɗauka wannan gudurmujan ta ma sai mumini wannan dutsen mai nauyi ba mai iya ɗauka ta sai mumini na farko kenan na biyu an ka ce Laha wa adiur rasula da Allah da manzo sai aka sa wawul adafi kuma aka zo da fi'ili an ka ce Laha wa adiur rasula wannan ya nuna al'adabu ya katalin mugayara in an ce ka bi Allah ka bi manzon Allah aka zo da ka bi Allah ka bi manzon Allah ko ka bi Allah kuma ka bi manzon Allah da wawul adabi ashe ya nuna akwai wani hukunci wanda Allah ya ba manzon Allah dama ya yi hukunci wanda ba cikin alkur'ani ba shine sunna sannan su shugabanni babu adiru sai aka yi musu wawul adaka kawai sai an ka buga su an ka ce wa ulil amri su ba a ce adiru ba don ba su da hukuncin da Allah ya ce su yi eh, wannan an ce inna anzalna ilaykal kitaba kuma bainan nasi bima rakan lagu. ko kuma mun san wani janna ilaikar kilali tu bayyana linnasi ma nuzila ilaihim an ba annabi dama ya yi hukunci wanda ba na qur'ani ba wato shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan bayanin da Allah ya ce yawa a yawa mutane shi ake kira sunnan manzon Allah ko shi ake ce ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma su shugabanni ba su da nasu na kansu dama qur'anin nan da hadisin annabi shi za su runguma saboda haka sai aka sawa wal adabi an ka buga su ciki an ka ce wa ulil amri minkum ba a ce wa adihu ulil amri ba da an ce wa adihu ulil amri da suna iya kawo nasu bayan qur'ani bayan hadisi to babu dai kenan na biyu cewa a mayar da hukunci a kuma ga Allah idan likiti ya taso a tattara kayan rikicin nan duk gaba ɗaya a neme su a tsakanin ƙur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma shi ya hito da abin da ake kira Kiyasi ko kuma ijma'i idan hukunci ya zo aka bincika cikin ƙur'ani ba a samu ba an ka bincika cikin hadisin annabi ba a samu ba matsala ta zama sabuwa kamar irin abubuwa na zamani din nan yanzu a cikin hadis an ce wanda ya kori dabba ta ture wani ko wanda ya hawo ta ya sukanta ya sukanyo ta ta zo ta banke wani ko wanda ya jawo ta tana ta tahiya ta ture wani to shi ka biya kaga wannan nassi ne to sai wanda ya tuko mota mota ba dabba ba ce wanda ya tuko mota ko ya turo mota ko ya jawo mota to in ta taka wani sai a ce to a ɗauko wancan hadisi da ke magana akan dabba wanda ya koro ta sai a haɗa da wannan a ce to mai mota ma in ya taka wani ya biya kaga ƙiyasi ya zo domin shi nassin da ya zo can ga dabba yana magana ne akan dabba bai magana akan mota to amma ita mota in an ka aje ta guda shekara guda an ka sa ta hambure tana ƙara gaba gashe wadda duk ga mota na tahiya to wani ne ke motsa ta to wannan da ya motsa ta in ta kashe wani shi ka biya amma in dabba ta sheko da gudu babu wanda ya koro ta duk wanda ta kashe banza ta kashe shi duk kayan da ta bata to sun baci ga banza babu biya don ba wanda ya koro ta ba wanda ya tsokano ta ba wanda ya jawo ta ba kowa bisa gare ta to haka mota idan an ka aje ta tana tsayuri guda an ja hambure sai hambure ɗin ya kwanta da kai to sai za akwai gangara sai ta gangara ta zo ta samu wani na bacci ta take mai kai ya mutu banza ta kashe shi ma kiyasan ala dabbati kiyasi ah. akan dabba to wannan shine fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul wannan nan inda shugabanni suka samu dama kenan su yi magana inda aka samu inda za a ce to wannan matsala wadda ba ta da nassi ta yi daidai da matsala kaza da a cikin qur'ani wadda ba ta da nassi wadda adda nassi ko ko wannan matsala wadda ba ta da nassi ta yi daidai da matsala kaza wadda adda nassi cikin hadisin manzon Allah to daga nan ne za a samu ijtihadi nan za a samu qiyasi nan za a samu ijma'i nan za a samu uh, masalihul mursala nan za a samu al-istishab nan za a samu har zuwa ƙarshen hukunce hukunce wanda sun ka zo cikin usulul fiqi wanda suka ba da dama a hito da hukunce hukunce wanda in kana karatun hadisi ba za ka samu ba ko in kana karatun qur'ani ba za ka samu ba amma ga su an rubuta to nan ne za a samu wannan to bayan haka kuma Allah madaukin sarki ya samu da shinge babu inda alheri yake sai wajen Qur'ani da hadisin Annabi kuma ba a mayar da al'amari ga wayannan sai an yi imani da Allah da ranar lahira kamar yadda Allah ya ce kuma komawa gare su ne kyakkyawan malama babu inda za a laɓe a zauna lahira sai an koma Qur'ani da hadisin Annabi to Allah ya sa mu gane sai mu kara gaba na'am alam fara ila alladhina yadhununa annahum بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا alamjara Allah ya ce baya gani idan ladina zuwa ga ya yaz'umuna annahu amanu wa'anda kariyawa wato ba da gaske suke waɗi ba kullum an ce za'ama to mutum ya faɗi magana amma ba da gaske ba wato suna iya cewa annahu amanu su sun yi imani da ma unzila ilayka da abinda an ka saukar zuwa gare ka wa ma unzila min qablika da abinda an ka saukar gabaninka wato na littattafai tare da haka yuriduna an yata hakamu suna nihin su kai ƙara su ila ɗagutu zuwa ɗagutu alkasiru ɗuguyani shine mai yawan ƙetare haji wa huwa ka'ab al ashraf shine ka'abu dan ashara kun ga mutum ne Allah ya kira shi ɗagutu ba gunki bane ka'ab dan ashraf shine sai Allah ya ba sunan ɗagutu duk wanda zai tsugunna ya faɗi ra'ayi ne ba ya dogara ga littafin Allah ba bai dogara ga hadisin annabi ba bai dogara ga abin da an ka ciranto ga waɗancan ulul amri da an ka ce su yi kiyasi da ijtihadi da sauransu ba to dagutu ne eh wa kar al alhali an umarce su an yakuru bi su kayyata da dagutu wala yuwalu kasu goyi bayanai wai yuridu shaytan sai shaydan gashi yana nuhin an yajalla ya batar da su dalalan ba'ida bata mai nisa ne laki daga barin gaskiya wato nan dukan wanda ya kekere haddinsa ko da malami ne ya zo ya zauna ya mai da kai ne kamar gunki ya mai da kai ne la yasalu amma ya ko amma ya kulu ba a ce mai lima to gutu ne ku kauce masa in kuna son aljanna in ba haka ba ko za ku yi rugu-rugu da ku da shi eh kamar yadda na bayani a kwanan karatun mu na baya cewa mallami duk abin da ya faɗa to yana rubuce ne addinin mu rubuce yake yanzu rayuwar da muka yi duk wani malami a duniya wanda zai buɗe baki ya ce kaza to in ya buɗe baki ta yi ka nemi littafin musulunci tara daidai babin da ya yi magana in ba ga magana ta yi ba ƙarya shi kai ra'ayinsa ne ya maɗa ka bishi. in ka bishi shi za ka ɓata shi ya ɓace kuma yana neman abokan ta ya wuta haka addinin mu yake komi yana nan rubuce duk abin da za ka so ka faɗa yana nan rubuce in ko ba gan shi rubuce ba kuma mutum ka je na ta hargowa to je ka same shi ka tambaye shi hujja in babu ta ya zama abin nan wato ya zama ɗagutu don babu magana kane kane cikin addinin musulunci wala yuda'u alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min jahilin inji Abdullahi ba abin malami cikin barna gaskiya ko ana karɓar ta ko daga jahili ko jahili ya faɗi gaskiya ana karɓar maganarsa a cikin karatunmu na bayar da muka karanta ayatul kursi kun ga ɗan ya faɗa ma wani sahabi na annabi cewa ga ayatul kursi an karanta ta aljani mai zuwa kusa da kai da an ka faɗa ma annabi ya ce lalle makarsa da ƙaka. ya faɗa maka gaskiya annabi bai ce kai rabu da shi shaidan bai ce ba zai ce makarsa da kaka wa huwa kadhubun dan kan yayi ma gaskiya amma haka sani wannan makaryaci ne amma nan gaskiya ce ya faɗi ayatul kursi an karanta ta aljani ba zai zo kusa da gidanka ba bai zuwa kusa da makwabcinka in an karanta da safe har gari ya waye ma in an karanta da yamma har gari ya waye ayatul kursi kafa daya in ji shaidan shaidan ya faɗa manzon Allah ya tabbatar da haka yake don ya faɗi gaskiya eh to Allah ya kiyaye ta mu ci gaba وإذا قيل ألم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا bai za ƙila lahun idan aka ce da su ta'alau ila ma anzala ku dawo ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar fil cikin alqur'ani ne hukumi na hukunci wa ila sannan ku taho mu tayi wurin manzon Allah li ya hako bainakum dan ya hukunci tsakaninku ra'aytul munafiqina sai ka ga munafikai ya sudduna suna bijirewa anka daga barin wannan hukuncin naka ila gairi ka zuwa ga wani ka sududan bijirewa wato babu wanda za a kira zuwa ga littafin Allah ya tsaya jaja da baya illa munafiki duk wanda ka ji ana ta a dawo ga littafin Allah ka je na kame kame to munafiki ne eh yana yiwa mutum ya yi wani bayani ba ba na munafunci ba domin komawa ga littafin Allah ba abu ne mai na wasa ba annabi kansa sallallahu alaihi wa sallam bai koma ga littafin Allah ba sai da aka yi dauki ba dadi eh ga littafin na Allah Allah ya saukar mai amma sai da jini ya gudana sai da aka duke shi ya duka an ka fasa mai kai ya fasa kai kai shi har ya kashe shi abba a kashe ba amma shi ya kashe sai da annabi ya kashe mutum sannan an ka kawo daular musulunci eh wai zalakitumul ladina kafaru fa darba da kaji eh haka Allah ya ce eh an haɗu da kahirai ai ta saran wuyoyi kanun su ta faduwa kamar ƴaƴan duma hatta idza buhu. to dan nan dada mashuddul wasaqa imma man nan ba'adu fa imma man nan ba'adu wa imma tada'a hatta tada al harbu aw zaraha zalik ولو يشاء الله ولو يشاء الله لن تسر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض wannan wannan shine na kutulu fi sabilillahi eh wala yajalla a'malahum to haka Allah ya ce idan an haɗu da kahirai lokacin gwamzawa to ai ta killa wayoyi sai kun kashe su da yawa an ga gawawaki ga sunan shimfiɗe shine hatta idan askantu muhu sai kun yawaita kashe su tukuna to daga nan daɗa sai a ɗaurata mage ku rinka kama na saidawa bayan an tura wasu sun ta yi jahannama to sai a kama na kaiwa kasuwa to in an kakkame an ɗaɗɗamre to sannan Allah ya ce fa in ma ba ba'adu ko dai ku yi musu gori ku sallame su wa in ma da'a ko ku ce ba mai ɗagawa sai ya biya kuɗi hatta ta da alharbu auzara har yaƙi ta aje kayanta na faɗa eh, abin da yasa Allah ya yi haka da Allah ya ga dama sai ya musuluntar da su ba sai an yi faɗa ba amma ya yi haka don ya jarraba sashen ku da sashi to su kuma waɗanda aka kashe tsorin yaƙi to aikin so bai bashi ba sun ci gaba su sun ci nasara to wannan shi ne fa kai فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا تو Allah ya ce makaifa ya suna ya za su aikata idza asabarhum musibatun idan musiba ta same su shine uquba bima qaddamat aydihim da abinda hannuwansu ta gabatar min al-kubri na kahirci wal ma'asi da sabo ay qadiruna ala al-iraq suna da ikon bijirewa walfirari da gudu min ha daga wannan azaban la ba zai yiwu ba sun maja'u ka sannan sai suka zo maka ya alifuna suna rantsuwa billahi da Allah eh wato idan an kai ta tahiya an kai ta tahiya har Allah ya sa an ci nasara to muna munafukan masu ta kai da kawo su ga abin bai ci nasara ba sai su dawo suna cewa wallahi lokacin da muke wannan abin kokarin da muka yi ba wai ba musu musulunci ba bai san musulunci ai sai kafiri in ban da kahiri wa ka kin shari'a musulunci ai muna so in a rana mu dai ba abin da muke nufi bil muhakamati da kai karan mu ila ga ka zuwa ga wancan western law din nan da muke kai matsari muke kai shari'a mu ba wani abu muke nufi ba illa insana sai kyautata ma jama'a wa tawfiqan da kuma hada kan ƙasa hada kan al'umma eh da Jacob da Daniel da Muhammadu da Abdullahi a haɗu a yanke shanu ranar kirsimeti a raba nama in zalla idi ta zo a raba a yanke a raba nama to mu dama abin da muke so ƙasa dai ta haɗu to in ta haɗu kai kuma kawa ce eh, ai talifan bai kasa muna so mu haɗa kai tsakanin masu husuma duk ta ƙaribi a kusantar da jama'a ga jama'a bil hukumi ga hukunci wannan dun alhamli ala amr alhaqi ba tare da mun cirsa mutane da ɗaukar tracin gaskiya ba Eh, wannan in ka diba cikin tafsirin Sheikh Abubakar Gumi na na Hausa ya yi dan wani abin na sumura ya zancen ƙasa za ga inda yake cewa irin wannan za a yi haka tarar da musulmi ya kai kara kahiri ya zama mai alƙali duk wanda ya haka ba musulmi ne in ji Sheikh Abubakar Gumi a duba da tafsirin nan tarjama tarjamatu ma'anar qur'ani na hausa in ka duba can ƙasa zaka ga yayi dan abin nan wannan in aranna illa ihsana wa tawfiqa wanda adda shi zai duba zai ga dan bayanin da malai a takaice eh wanda kai haka wanda duka kokarin waye alƙali a kawo alƙali a aje da hawa'u da abdullahi su kai ƙara wuri ne yana ta yana ta mimmi kauya gaba gare su zai zama musu alƙali wanda yake daga cikin sharuɗa alƙali an ya kuna musulman ya zama musulmi kuma shadidan fi dinihi mai tsaurin ra'ayin addini alkali ba a so ya zama kama in saki eh, ba a son alkali ya zama sassaftacce ga addini shadidun fidini, ka duba cikin askari cikin babin alkalanci shadidun fidini! dini fundamentalist shi zai zama alkali fundamentalist dan gani kashenin addini shi ake so ya zama alkali wanda yake addini ne baka taba shi a zauna lafiya haka ake so alkali ya zama shadidun fidini! a duba da kyau cikin babin alƙalanci na askari irshadu saliki ku duba da kyawu ya kun shadidun ya zamo mai tsananin ra'ayin riƙau na addini fundamentalist an gane ko dan gani dan gani kashenin addini shi ake so ya zama alƙali amma alƙalin da ya zan da giya da coca cola duk bai bakin ciki ya gane su da teburi ne to bai dace zama alƙali ba eh da giya da coca cola shi da fanta da da giya duka ya aje su gaban teburi ne zai ci ai halin kasa kenan a'a da ya ga kwalbar giya cikin ofishi ne sai ya ture wa kawo ta na a ce daniel ne ce to da daniel da kwalbar nan duk ina so in bar ganin soje kada ka ƙara takuwa nan nan kotun alƙali ne musulmi daniel in za ka zo to ka zo da giya in ko za ka zo da giya to kai daga yau na sallame ka daga nan ka sai can wata kotu ba nan ba ka ji daniel in ba sun jani aka kawo mai to amma ya zo ya tarar da cikin can ba alƙali a abin nan nake suna ya eh, can ba ko yawwa can ba alƙali ga katon ɗin giya kuma ga koka koda ta alƙali wannan nawa ne a ce a yaran da sun ka kawo ta to masha Allah ya sun ka kawo ta to wannan a ce a wannan ne aka kawo ma eh to bai da wuya wata rana alƙali ya shiga ce shi dai ce kadan da nama mana gajiyar da take eh Allah ya kiyaye eh saboda haka dole ne ya zama alƙali ya zama mai tsananin ra'ayin riƙau ga addini eh dan nan ne zai yi fushi in an taɓa haƙƙin Allah nan ne zai yi fushi idan an saba ma Allah alƙali a ce an an saba ma haƙƙin Allah kuma an tori alƙali mai tsaurin ra'ayin addini kaga ba za a ji da daɗi ba yawa to mu ci gaba أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم نعم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wa'annan sune waɗanda yake Allah ya san abin da a cikin zukatansu minan nifaqi na munawunci wa kadhibihim fi udurihim da kuma ƙaryarsu ga uzurin da sun ce ma arana isa insana wata tawfiqa ware da almu Allah yace ka da kanka kai ta batun su da sabi kai musu rangwami wa sun kai musu wa aje Mullaha, ka tsoratar da su Allah wa kullum ka gaya musu fi sha'ani an zin game da sha'anin kansu ka gaya musu kaulan bali zance mai isa matuka cikin shigare ai mu'assiran mai tasiri fihim gare su ai asdurhum ka tsawace su liyar don su dawo an kubrin gabarin kahircin su Don ne wa ma arsalna وما أرسلناها من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول بمتبع يكون منزوب إلا ليطاع sai don a yi mai ɗa'a a yi mai biyayya fi ma ya muru bihi cikin abin da ya ba da umarni da shi wa ya mu, da abin da ya hukunci da shi wato babu wani manzon da aka aiko illa sai don a yi mai ɗa'a ga umarninsa da hukuncinsa eh ba wai a aje littattafan musulunci muna ta karanta muna ce haka Allah ya ce haka annabi ya ce amma ba a yi ba a'a Allah bai aiko annabi don haka ba annabi Allah ya aiko shi don in yace ga yadda za a yi a yi ba wai a ɗora ba da labari ba ana karatu kamar tarihi kamar yadda nike faɗa yanzu wal yakun shadidan fi dinihi wai alƙali ya zama mai tsananin ra'ayin riƙau ga addini ne to wai ba haka ake nufi ba a'a a samu alƙalin mai ra'ayin riƙau ya zamna kotu shi ake magana shine a yi mai ɗa'a kuma ɗa'an nan bi iznillahi da umarnin Allah ai bi amrihi la li yusawa wa yukhalaf ba don a saba mai a saba ma abin da ya ba walau annahum da su mutane in zalamu an busau yayin da suka zalunci kanun su bi ta hakumihim ila daguti da kai kararrakin da sun kai ta yi zuwa ga daguti tun daga naitin o'o zuwa yau tun daga naitin o'o zuwa yau ba ja'uka sun zo wa manzon Allah ma'ana sun zo wurin ka ta suna masu tuba don an yi laifi fastaghfirullah sun kai istighfari ga Allah wastaghfar lahum rasulu kuma suka roki manzon Allah shi ma ya yi musu istighfari in yana nan cikin rayuwarsa wannan iltifatu an al-khitabi ila al-ghaibati tawhiman li don girmamawa ga sha'aninsa na wajadullah tawwabar rahima to da sun yi haka da sun samu ubangijin Allah ubangiji Allah mai karɓar tuba ne gare su rahima mai jin kai bihim gare su wato kamar yanzu shekarun da an kai wajen shekara abin nan na yanke hadda wani abu ko 1900 eh, eh, shekara eh, da takwas yi shekara 98 da an kai ba a bin dokokin Allah a Najeriya bature ya hana mm, da bature ya hana kuma da bayan bature ya tafi sai ya baɗiya ne ya yi ƙwai ya ƙyanƙyashe sai ɗiya ne kuma sun ka hana Eh, in ka ce wato a koma abin nan dokokin shehu ta baba ya hana wani baba baba bature dan ingila ya hana ya ce ka a koma shine na kai ma mutane misali da wannan shari'ar turawa wato tsoho ne yadda ya samu gona ya sare ya gyara ya shuke masara da shi da ɗiya ne ya shuke masara sai masaran nan ta yi ya banya ta yi kusan fara abin da ake cewa maburkaki wato ta yi kusa da kai sai wannan tsoho wani bakin arne sai ya taho sai ya samu tsohon nan sai ya buge ya yanke wannan tsohon ɗaya ne duk masu wayo ya kame su ya buge yan waɗanda suke da yan dama dama sun ka kama daji sai ya kama yan ƙanana ya rike sai ya sare waɗannan wannan masara duk ya cire ta gaba ɗaya dama ya taho da irin itacen dalbejiya sai ya yi ta dasa itacen dalbejiya cikin gona tsohon nan ya yi ta dasawa ya yi ta dasawa sai ya kira yara na ya ce ku to kun ga wannan abin da ni dasa shi ne na kwarai wancan abin da uban ku ya dasa ba mai kyau ba ne. kyau yara sun kai ta girban ruwan dalbejiya har ta cika gona duk ta duhu sai wannan arne din sai ce to ina son in ban muku gona uban amma ba zan ban muku ba sai mun yi sharadi da ku suka ce to ku zo mu rubuta takarda wannan dalbejiya da na dasa kada ku sare ta a yadda duk kuka sare ta wajen dawo in kwace gonar ku so ku sa hannu ni ma in sa hannu wannan dalbejiya ita za ku ci gaba da ba ruwa har abada kun yarda eh mun yarda to shikenan sai aka rubuta takarda an kasa hannu shi ya sa hannu su sun kasa hannu sai suka ci gaba da ɗaukar guga suna ba da a ruwa shine rayuwar da muka yi wato shehu dan godiyo ya kafa daular musulunci ya ba daular musulunci hannun ya'yansa ya'yan nan sun ci gaba da renon daular musulunci har bature ya taho da bature ya zo sai ya tarar da sarkin musulmi a wannan atahiru ya same shi ya sa shi da ba, ya taho nan barni an kai ta ɗauki ba daɗi har ya buge shi ya kashe da ya kashe ya kashe waɗansu waɗanda suke rayayyu iri ne sauran sai suka zuba da gudu sun kai sudan sun ka je can wani wuri da ake cewa mayar da sun ka zauna to sai ya zanya duk wani wanda kai wanda ya san yadda musulunci ke tafiya ya kore shi sai aka ba sauran jama'a sai bature ya to duk wani abu na shari'a musulunci sai ya cire sai ya kawo nashi ya kakkafa shi kenan ya ce ma jama'a ƙasa a riƙe ya gina makarantu ya kira wa 'yan boko ya ce duk a zo a zauna a ta boko an kai ta to lokacin da zama ture zai tafi yi. sai bature ya ce to ku so a rubuta takarda ku sa hannu in sa hannu wanga tsari wanda na tsara muku har abada shi za ku ci gaba da yi ba za ku koma inda kun kai to ba wancan tsari na wancan dattijo da ya koya ba za ku koma mashi ba shikenan ya sa hannu suka sa hannu ya basu to yanzu kai idan ka samu wani tsohuwar takarda wadda kakan nan wancan mai shuka masara da na yabban maka sai ka ɗauko ta kana karanta ka ce a ah, ashe nan da ba da daidai ya ce babanmu ka noma ba ashe babanmu manomin masara ne sai sauran biya su yi su hauka da duka yaushe za ka zo kai ba baka san a yarjejeniyar da muka yi da wannan tsohon wanda ya bamu gona ubanmu ba kana so ya dawo ya sake amshe muna gona to ba mu yarda ba tititif tititif ai ta duka sai sai ka ba to su ne wanda bature ya kyankyashe to sai dai abin da nake mata ubangiji Allah ya sa irin waɗannan ƴaƴan waɗanda ke karanta tarihin wancan babansu manomin masara Allah ya sa su yawa eh in sun yi yawa wata ran sai kowa ya ɗauki sanda ta a ta bugayya daga har wanda ya ƙarfi ya buge in Allah ya sa in shukan masara sun ka buge ta shi kenan sai a ta sarar da ya kuma ta zan itacen wuta ƙarshe kuma sai a komo kaga gona ta samu taki sai shukan masara ba amma bukatar takin zamani da manya-manyan itacen da sun sha wuta kaga taki ya samu to Allah ya taimake mu wannan shine misali ne nake kawo muku yadda yadda rayuwar shehu dan godiyo da rayuwar turawa take da kuma rayuwar da turawa sun kafa muna suka ce mu tsayi shehu dan godiyo shine manomin masara bature shine mai shuka dalbejiya cikin gonar da ba ta ba Allah ya sa mu gani Allah ka ba mu iko da manyan gatura na saran waɗannan dalbijiyoyin don mu samu mu kone su mu shuka masara mu samu abinci. Fala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ya ce fala a'a wa rabbika na rantsi da ubangijinka ya Muhammad la yu'minuna mutane ba za su yi imani kammalalle kyakkyawan imani wanda Allah ka so ya karba ya bada aljanna ba hatta yau hakki muka fi ma shajara nan sai sun kai ƙara su wurin ka cikin duk abin da ya tsere tsakanin su na husuma wannan sharadi guda kenan na imani sannan kai hukunci tsakanin su su yarda da hukuncin nan sun ba la yajidu an anfusihim harajan da zan ba za su samu wata damuwa ko wani kunci cikin ransu ba dikan au shakkan wato kunci ko kuma kokanto min ma ta bi daga abin da yi hukunci da shi a tsakanin su sharadi na biyu kenan wa yusallimu taslima su miƙa wuyayen ƙaluli hukumika su jawo ga wannan hukuncin naka tasliman jawuwa min gairi mu'aradatin ba tare da gargama ba to kun ga wannan shine abin da ake magana sannan shi wannan hukunci da muke nema na musulunci ba abu ne wanda zai samu cikin ruwan sanyi ba ko ba abu ne wanda zai samu cikin kwana biyu ba duk waɗannan biyun wanda ka tunaninsu to bai gane ba banna in ta zauna shekara goma ana yin ta shekara goma ba su isa a kau da ita to ina ga bannar da ta zauna shekara ɗari ba biyu shekara ɗari ba biyu bannan najeriya shekara ta ɗari ba biyu kuma kullum kafawa ake kullum sabuwa ake kafa tun daga wannan lokaci ba ta ba haihuwa ba ko ba a ba shuka sabuwa ba har zuwa yanzu domin in ka lura in ka diba misali kamar zamanin su sardauna sadda aka yi siyasa zamanin sardauna in ka ɗauko 'yan siyasa na zamanin sardauna a yanzu sai ka ga kamar waliyai ne na Allah kamar waɗansu irin manyan malamai ne an ka sardauna alhali kuma lokacin da yusuf da suke siyasa zagin su ake yi zagi zagin su ake ana ciya ga sunan yan nehu yan yan yan wane ne ana ganin lalatattu ne saboda mutanen wannan zamani na zamanin sardauna sun yi yan siyasa tsabta a wannan lokaci babban abin da ake kyamarsu da shi shine jawo mata da karuwai da 'yan mata su ta wurin kamfen ɗin siyasa to wannan lokaci ana ganin su sardauna kamar sun zama waɗansu irin baƙaƙen ƙazamai to in ka auna kuma su sardauna ka dawo zamanin su shagari sai ka ga sun zauna ashe masu tsafta ne ai ulama ne ustazai to in ka dawo kuma zamanin shagari ka ɗauko shi ka auna da lokacin da aka yi nrc da sdp su kuma zai ka ce a su shagari ai su kara makallawa shi ne abin da nake nuna muku ita bannar da an ga kafa kullum ya'ya ta kai kuma ana kafa sabuwa to cire irin waɗannan abubuwa ba ƙaramin aiki ba ne dole sai an yi tsaya an yi dogon tunani ba wai da zanga-zanga a titi ku hito da 'yan jajjayen laye ga goshi kuna hauka a titi ba kamar abin nan mun sura zuwa mahauta a hawa malam wannan boyen banza da wayi waɗanda ya ka tura musu bataliya guda na lokal gamman na yan sanda cikin minti goma da babu kowa mai rai haka ake yi addinin musulunci ya taɓa tunkara wanda bai ima ai bai taɓa yi ba sadda duk ga addinin musulunci ya gwada gwagwarmaya cewa zan buga to wallahi in ya je bugawa ko in ya buga za a ji zahiri yaƙi na farko wanda an fara karawa tsakanin musulmi da kafirai gaba da gaba shine wanda yaƙi zamanin annabi badar daga ran nan ne daga ran nan gadon bayan kahirci ya kare har da an kaci makka wani yaƙi ne shehu usman dan hore ya fara shi ne yaƙin kwato ranar da an kai yaƙin kwato mutum ɗari uku ne da goma sha uku sun haɗu da mutanen gobir sun kai mutum misalin mutum dubu goma sun kai dubu goma su ko su ɗari uku da goma sha uku amma da suka haɗu ba ka iya ma gawar da suka kashe cikin dubu goma ɗin nan sannan da suka sa su gaba sai da suka kai su kofar gida sai da suka shiga birnin alƙalawa waɗannan mutane ɗari uku da goma sha uku ɗin suka kewaye birnin alƙalawa wata guda babu ko kare alƙalawa bai hito waje ba tun da ran nan kahirci ya kwanta kasa har da an ka zo an ka ci alƙalawan shehu ya tashi ya dawo sibawa maimakon zama ne wurin hijira to amma ku ta tafi da zanga a mutum ya ɗora cire rawani yana kaɗawa gidan mata yana wucewa shekaran jiya kuna da rauna yau kuna da ƙifalla wai kun shige kun zama inyamurai don ka a gane musulmi kuke akwai rashin kunya da cin mutuncin addinin musulunci wanda ya kai wannan babu to tsayawa za a yi a yi gayya addinin musulunci ba addini ne na kungiya guda ko ta al'umma guda ba addinin musulunci addini ne na kowa da kowa lokacin da annabi yake madina akwai munafukai amma annabi ya ƙi yarda ya ware munafukan nan sauki daban don kasu mai ɓanna ga kariya munafikai sai aka yi musu kowar rajo aka zuba su cikin musulmi aka mammatse su in za a kai wurin yaƙi da da munafikai ake tafiya amma an san munafikai ne ko ina ba a yarda a gabatar da su da wani abu suna nan dai da ya kamar bindin kaza dai ya an su sun ka koma sun kai gungu bannan da za su yi kahirai ba za su iya ba to amma kun yi tokunce za ku yi musulunci kun kama faɗa da mutanen gari tun ba a je ko ina ba shi in kun kafa daula ya za ku yi da mu biyan kama za ku yi da haka babu nasara to addinin musulunci abin da yake bukata a yi shiri kyakkyawa ku tanaji duk abin da musulunci ke bukata ku jibi irin duniyar mu ta yau duniyar mu ta yau yanzu yau in an shiga dama da magunguna sai a gurfanar da Da magani wannan magani kai ba magani ba masara wannan masara ya aka yi nan ethiopia ya aka yi somalia masara ake tahowa da ita ga buwa motoci su kawo na red cross sai a ce ba a bukatar kowa ya zauna garin da yake kamar yanzu garin fitoskun nan gaba ɗaya sai a kai nan cikin hanyar nan ta zika sai a dibi wani daji sai a je a sa bulldozer ta tutture itace sai a yi gidaje na kwano kowace unguwa sai a yi coci kowace unguwa sai a yi coci sai a kawo masara a aje nan inda coci coci dinnan nan suke sai a ce to duk wanda ka son masara ya je wuri kaza in ka zo sai an samu maka maka irin biron nan ato maka sai a ma kurus ga goshi a ce ɗauki buhu kana musulmi sai liman ya zo ya aje kyalbi sai a sa mai maka ga goshi ya yunwa ta kai ko a'a sai ya ɗauki buhu da shi in ka ce baka dauka ɗauka sai matarka da ya'ya ta zo ta zuge ya'yan na ta ce uban ku bai kamar ku yana so ku mutu da yunwa ga masara ana rabo amma ya komo ya ce ni sai yana so ku mutu sai ta sai ta ɗebi ƴaƴan kawai sai a kasa ma coci sai a je a ba ta gida kusa da coci gobe da zahi ta yi tuwo ta koshi yake da sai ta hito ta kama kiɗin gwangwani tana rawa tana yesu don Allah saboda haka mulkin mallaka a yanzu yana da yawa to dole sai an tanaji kowane wuri Sudan lokacin da suka kama daular musulunci ba ma daula ba shari'a sun kama da ita yanzu ne an ka ce an mai da suna kasar musulunci zamanin bashir umar bashir an taho da da rubabba alkama alkama an kawo jirgi wajen saba inda wani abu irin manya-manyan jirage da aka ce shari'a sai aka ce a koma da ita to shin rigar sun yi tanaji don wajen shekara kusa hamsin suna shirin wannan daula ta musulunci shekara hamsin nan baya Tun shaifin Hassan Turabi yana da shekara goma sha uku ake wannan tunanin tun yana firamare ai yana sakandare to sai Allah ya sa sai suka zo suka tsaya aka yi noma akwai motoci na noma aka yi gyara aka yi noma minista na agriculture na Sudan nake hira da shi a 1994 yake cewa zakka wadda muka tara zakka ta nunka wannan alkamar da aka kawo mana so goma zakka kurum ba abin da manoma sun ka noma ba a'a percent wanda an ka cire cikin zakka to yanzu wani wanda ka ihu yana zanga-zanga a titi in ka bashi dawa ka ce je gonan uban sheshin ka ba zai iya ba sai da ake shuka ba amma yana nuna ihu eh, sun mutuwa mutuwa wawa to abin da ake bukata komawa ga addinin musulunci ba abu ne mai sauki ba shekhu abdullahi dan gode yana cewa ma ukhadha bil quwwa la yuraddu illa bil abin da aka karbe da ƙarfi to ba a karba ta sai da ƙarfi to wani irin ƙarfi ƙarfin dole ne mu iya gane ba addinin musulunci lokacin da yake bukata musamman ƙasa irin najeriya wadda a gurɓace a nan kasar nan inda muke ta nan kasar fika emirate akwai yan kasar fika emirate waɗanda ba su gaji sallah ba ga uwayen da kakannin su kuma suna kan ko ba yan bane ba yan nan bane sun gaji sallah suna yi akwai su ko bayan haka an heke su an nuna musu cewa mu mun riƙe addinin musulunci mun ki su an heke su sun zama makiyan na gaskiya in za a yanka mu duk suna yanka mu to nan muke nan inda ake cima arewa don zuciya arewa nan borno kano abin da ya buga ya ce sokoto akwai fukadi zuru irin waɗannan suna nan kano za ka zo ka tarar da ba kano ba ma guji baya sallah an mai da shi kirista ya tafi jerusalem ya dawo ya so alkebba ya so makawuya ya yi ya sa ga kai ne ana kira ne alhaji ya makalo ba ka iya bambanta shi da alhajin makka ana kira dai alhaji ya je jerusalem can kasar yahuda ya dawo to wannan hadarin sa ya fi arme wanda a can waje imu ko anan bara. to za ka je in ka kai kasar bara, za ka je ka da gari lokal gamman guda babu musulmi ko daya in ko ka gane to ya je tallar goro ne ko sai da taba dan arewa ba haushi ko yana makane abin da nake suna gyaran takalmi shushara ko yan kambarci to kasar mu kenan gurbace to kamin a ce ana so a tabbatar da daular musulunci sai mun tabbata ko ta ina mun wadatu ba mu da bukata ga amerika ba mu da bukata ga rasha ba mu da bukata ga ko ina muna da duk wani abu wanda suke da shi muna da shi ko muna da waɗanda za su yi mana yanzu waɗanda su hana mana nasu wannan shi amma in ba haka ba abinda za mu yi manna ce za mu wa musulunci kamar yadda an kai mutum ya zo ya sa kayan inyamurai yana tafiya cikin jama'a wai don ka a gane shi musulmi ne wai ɓadda ka ba saboda sun gane gwamnati na kakka ne hito bari mu hito mu hito inyamurai da da alkyabba ana kira da ustazu akar makallahu ya cire alkyabba ya yadda alkyabba ya yadda jallabiya ya yadda rawani ya kawo kayan arna ya sa don su daidai da arna mun gode ma Allah da ya bambanta mu da ku ya mai da ku arna ya bamu musulmi dama annabi ya ce man adali waliyan faqad azamtu bil harb duk wanda ya kiyaya da waliyan Allah to Allah ya sanar da shi ya shirya za su buga to kun buga da Allah kun faɗi dan haka ba haka ake tsarin musulunci ba tsarin musulunci na bukatar ilimi yana bukatar ilimi idan kasan ka san abin da musulunci ke bukata ka san inda za ka kama ka san makama aiki ka san inda za ka tafi wannan shi ne addinin musulunci amma ka koma ka tafi kanka kai waje kai ta ihu kana bobowa kana boye kwata uwarka ta tuwo ka gangaro ka canyi ba ka taya ubanka aiki ba ka taya uwarka in ta aje yan kuɗi ka ɗauke ka shiga mota kai kano wurin zanga-zanga to ba haka ake musulunci ba ko da ku ko ba da ku ba in Allah ya sai ai musulunci Najeriya insha Allah ku tattara kayan ku ko inda yan uwan ku can Iran ku tai can ku ta bacin zaba annabi Allah ya kama ku zuwa ku ta ba nan ba Allah ya gane da ina fata yan uwa musulmi a fahimci addinin musulunci yana buƙatar babban shiri yana buƙatar tamara kuma waɗanda suke ƙoƙarin rayar da sunan manzon Allah ya kamata su yi tunani su gano yadda annabi ya zauna da munafukai ya rike su cikin addinin musulunci don kan su zama abokan waɗa don akwai abokan waɗa na gado na asali su ne kafirai to in ka fara faɗa da yan uwanka musulmi zai kafirai su je su kwanta su ta bacci don sun samu wanda suka karɓe su to da haka mai da awa zuwa ga musulunci ba zai yarda ya faɗa da musulmi ba dai in ka fara faɗa da musulmi to ka gama yawo ba inda za ka dole ne mu lallaba mu daidaita tsakanin mu mu zama abu daya don mu fuskanci abin da a gaban mu babu yadda za a yi ka zama ahlus sunna baka shari'a da alqur'ani babu yadda za a yi ka zama ahlul ba baka shari'a da littafin Allah babu yadda za a yi ka zama ahalin zikiri ba ka shari'a da littafin Allah babu ɗariƙar da za ka yi ka yi ta ba ka shari'a da littafin Allah ka kai wurin Allah Allah ya ce kai mutumin kirki ne ka da dalili ba yi kuwa babu na muku bayanin kwanan baya lokacin irin gwagwarmayar da shehu tijjani ya da turawan faransa shekara ashirin da bakwai yana yaƙi da su da bindiga ya harba su harbai haɗa ne muhammadu kabiru ya yi shahada karkashin wannan yaƙi ashe inda dan tijaniya sa ne ya shige cikin zawiya ya ta zikiri da shehu bai ba don shine asalin tijaniya daga yi ba shehu umar huti daga nan da ya ji labarin turawan faransa sun kai mali daga nan ya sai da kayansa duka ya lodin littafansa raƙumi wajen goma ya ta zama mali kamin ya ta yana da mallami mai amawali mallami mai rawani dubu goma tare da shi kowa da bindiga ta suka je suka yaki da turawan faransa shekara bakwai har ya yi shahada ashe inda inda mallami da sa ne shige zaure ya kara gado ana zuwa ana akar lawo da waɗannan malamai ba su ta ba to haka ake yi kuma gardama tsakanin mu ba ta karewa sai mun yi amfani da ilimi sai mun yi amfani da ilimi a zauna wanda ba malami ba ranar jayayya ya koma gehe ya saurari abinda malamai ke faɗi duk abinda ba gaskiya ba cikin addinin musulunci kowa zai yi goyon baya a hitar da shi don ko rungumi abin da ba gaskiya ba bai shiga aljanna addinin musulunci addini ne na gaskiya ba wanda zai shiga aljanna sai da gaskiya anzalna ilaykal kitaba bil haqq haka Allah ya ce an saukar da wannan littafi da gaskiya duk abin da yake karya ne an ka shigo da cikin addinin musulunci to in muka tsaya muka yi hakuri muka jure za mu tsabbake wannan abin mu zo wanda shi ba wanda zai gardama wanda zai gardama mu hada da karyar da shi mu je wanda shi gola ba namu bane wannan shi a musulunci to bayan haka Allah madaukin sarki ya ce walau anna ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم